dukkan godiya ta tabbata ga Allah <clears throat> muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman agajinsa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsari daga sharrantar-sharrantar kawukanmu da mugayen ayyukanmu wanda Allah ya shirya shi ne shiryayye wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya shirya da shi na shaida na tabbata ba wanda ya tantanta a bauta masa bisa dacewa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya na kuma shaida na tabbata lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne annabinsa ne Allah ne ya aiko shi da gaskiya da shari'a ya kuma yi alkawari zai rinjayar da wannan shari'a da gaskiya akan dukkanin sauran addinai ko da mushrikai da kafirai Allah ya ce ba sa so walau karihal mushrikun walau karihal kafirun ina salati da sallama a gare shi da mutanen gidansa tsarkaka da matayin nan nasa masu daraja da sahabbansa waɗanda suka taimake shi har ya isar da saƙon Allah har abin ya zo zuwa gare mu yau Allah ya daɗin tsira da aminci bisa annabinsa shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkanin waɗanda suka biyo su da kyautatawa daga nan har izuwa ranar tashin alƙiyama bayan haka yayin uwa masu albarka ina yi wa kaina da mu baki ɗaya wasiya da jan kunne da mu ƙara jin tsoron Allah Ta baraka wa ta'ala sa'annan mu sani matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan musulmai matsayi ne mai girma matsayi ne mai daraja matsayi ne wanda Allah madaukakin sarki shi ya dasa wannan matsayi da wannan kauna a cikin zukatan bayinsa kaunar da ta kai babu wani musulmi mai imani da ba zai iya fifita annabinsa a kan komai ba musulmai suna sansa suna ƙaunarsa sama da kawo kansu sama da dukiyarsu sama da iyayensu sama da duk abin da suka mallaka suna fansar da shi ko su fansar da iyayensu da kakanninsu da kominansu don su kare annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin sahabbai akwai waɗanda in aka zo yaki sukan zame masa garkuwa sukan zame masa turs sukan zame masa junna sai su tsaya a gabansa su ce nahari دون نهرك يا رسول الله صدري دون صدرك ظهري دون ظهرك ما بعد كرجينا يا بايانا أي سهرجي دومن نكارك يا من منزل الله نهري دون نهرك وصدري دون صدرك حرمك نسيبا بنت كأب الأنصارية wata mata daga cikin matayen madina haka ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yakin uhudu a gaban manya-manyan kafirai da suka zo suna so sai sun taba jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya mata albishir da samun aljanna yadda ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mace ce Nusaiba bintu Ka'ab al'ansariya radiyallahu ta'ala an hawa arzaha babu shaka yan uwa Taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam musifa ne yana janyo bala'i a ban ƙasa, yana janyo rashin albarka a ban ƙasa yana janyo fushin Allah ina jin tsoron idan rayuwa ta tafi a haka abubuwan da muke gani yanzu ya zama na ne dangane da abin da za mu gani nan gaba na'am an samu a baya waɗanda suka taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka taɓa alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam amma gaskiya ba su wanye da duniya lafiya ba ubangiji ya gama da su kamar yadda yake cewa inna kafainaka almustahzi'in duk waɗanda suka yi ma suka wulakanta ka suka cima mutunci suka kore ka daga garinka daga mahaifarka Allah ya ce mun gama maka mun yi maka maganin su inna kafainaka almustahzi'in mun isar maka mun maka maganin masu ijilin nan waɗanda suka fi so ka gaba suna so sai sun ga bayanka irin su Abu Jahal Abu Jahal an kashe shi a yakin Badar abdurrahman dan aufi yace ina cikin saho sai na ji wani yaro a dama na kankani da ya wuce shekara sha hudu ba yana cewa baffa nuna min abu jahal yake me za ka yi da shi yace na ji an ce yana zagin manzon Allah yace wallahi idan na gan shi muka ido bi da shi ko ne ko shi yace ina duba hagu sai na ga wani yaro bangaren hagu na shi ma karami bai kai shekara sha hudu ba yana babba don Allah wane ne abu jahal ya ce me za ka yi masa sai na ga an ce yana zagin manzan Allah wallahi in na ido biyu da shi ko ne ko shi na duba yaron da ke dama sai na ga shi ne amru wato mu'az ibn amru ibn al-jamuh mu'az ibn amru ibn al-jamuh wanda ke haguna shine mu'awwiz ibn afra mu'awwiz dan afra yara ne kanana nayi mamaki yace kun gan shi can ana kakkare shi yana da masu gadi yana da masu kula da shi ba za ku iya zuwa kusa da shi ba suka ce wallahi sai mun kashe shi la'in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamuta al'ajalan kowanne ya rike ya ce suka yi kansa masu gadin da suke gadin sa ma suka ranta a guje kowanne ya kai masa tsara ya faɗi nan take suka taho a guje wannan tabbataccen abu ne a yakin badar suka rogo inda manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam kowa yana cewa ya rasulullah ana tuhu. ni na kashe shi ana qataltuhu ya rasulallah mazala Mazala ya kalli takwabin kowane daga ciki ya ga alamun jini ya kalli na wannan ya ga jini ya ce la kuma katala duk kuji ne ko kashe shi ɗan shekara sha hudu suna gaya wa abdurrahman dan aufi wannan wata irin soyayya ce wannan wane irin matsayi ne da Allah ya dasa a cikin zukatan musulmi yara da manya da mata har suke iya irin wannan jarinta domin su tsiratar da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan soyayya wannan kauna aikin Allah ne Allah ne ya dasa ta Allah ne ya tsaye da ita a cikin zukatan muminai a kowane zamani har zuwa wannan rana da muke ciki a lokaci guda kuma dama Allah ya gaya mana cewa babban abin da ya kamace mu shine mu yi haƙuri kuma mu ƙara jin tsoron Allah yana yi ne don ya gwada mu kamar yadda ya ce lasubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أجل الأمور Allah ya ce la tubla wannan wallahi sai an gwada ku sai an jaraba ku sai amwalikum wa anfusikum a cikin dukiyoyinku da kuma kawukanku ma'ana dukiyarku za ta samu matsala a bisa jarabawa kawukanku rayukanku za su samu matsala za a kashe wasu duk wannan a cikin jarabawa in ji ubangiji wannan Allah rantsuwa ne ga alamul qasam ga nuni tawkidi la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna kuma za ku ji da kunnanku za ku saurara da kunnanku wallahi sai kun ji in ji ubangiji wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum sai kun ji daga wajen yahudu da nasara daga wajen kiristoci da ‘yan misha za ku ji daga bakinsu za ku ji daga wajensu za ku saurara daga bakinsu wa min allazina asharaku da sauran mushrikan duniya azan kasira za ku ji tutarwa mai yawa babu tutarwa sama da zagin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da musulmi suka ji da kunnuwan babu cutarwa sama da wulakanta annabin Allah da musulmi suka ji da su amma Allah ya ce wa in tasbir wa tattaku in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah abinda ake nufi da hakuri, kuka yi dauriya kuka ci gaba da bin Allah da gaske kuna bin dokokinsa daidai iyawarku inna zalika min azmil umur dama wannan hakan yana daga cikin al'amuran da sai an yi azuma sai an yi daga cikin sai an kulla niyya mai ƙarfi ubangiji in aka ji tsoron Allah aka yi haƙuri shi kuma ubangiji zai ɗauki mataki da kanshi a wani guri Allah ya ce bala in tasbiru wa tattaqu bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah Allah yana hada hakuri da jin tsoron sa a lokaci guda in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a إن الله بما يعملون محيط in tamtaskum hasanatun idan wani abu mai kyau a rayuwa a addini na ci gaba ya same ku ku musulmi abin yana bata musu ran ji ubangiji tasohum wa in tusibukum sayyi'atun in wani mummunan abu ya shafe ku mara daɗi Ya yafrahu biha sai kaga suna murna suna farin ciki suna shewa suna guda amma wa in tasbiru wa tattaku in kuka yi hakuri kuka sake jin tsoron Allah Allah ya ce duk makircin su ba zai cutar da ku ba nan ma Allah ya hada hakuri da jin tsoron sa a lokaci guda ya yi wallazina amanu taqullaha ya yi wallazina amanu tasbiru wa sabiru wa rabitu taqullaha la'allakum tuflihun nan ma Allah ya hada hakuri da kuma jin tsoronsa da juriya da musabara isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin innahu man yattaqi wa yasbir duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya hada da haƙuri da juriya Allah ba zai taba tozarta ladan waɗanda suke yin aiki don Allah ba. ‘Ya'yan uwa, babu shakka, musulmi su yi haƙuri, su yi juriya, su daure, su ci gaba da jin tsoron Allah ta baraka wata'ala. Idan ba mu yi haƙuri mun yi juriya ba, lalle Allah zai jarabe mu jarabawa da ba mu san irinta ba. Irin jarabobin da muke gani a rayuwa ma sun ishe mu. kuma a zo a hada da taba martabar manzon Allah sallallahu mutuncin annabi ya zama garabi mutuncin annabi ya zama babu shi ba shi da daraja wannan ba karamar musifa ba sai ta iya sarautar da wata musifa ta ƙari sama da wadda muke ciki yanzu idan ka kalli musifar da muke ciki ta kowane irin yanayi kuma wannan musifar ta kunno kai waɗanda ya kamata su yi magana su ɗau mataki su shiru ba ruwansu to wannan shi ya fita da hankali shi ya fi duna cewa lalle akwai matsala kuma Allah zai iya ɗaukar mataki da kansa muna fama da fitinar rashin tsaro baka isa ka yi tafiya musamman da daddare daga wani wuri zuwa wani gari ba kana jin tsoron za a iya kama ka musamman a nan arewa a yake dinafin a bukatu miliyoyin kuɗi wanda a rayuwar kama baka taba ganin su ba ballantana ka taba mallaka su ko karki wanda duk dangin kun aka ce su hada wannan kuɗin za su hada illa bi shakil anfus sai an hada da neman taimako da kaza abin mamaki kuma za ka ga suna bibiyar midiya sun san me ake ciki har ma wato sun san ana hada kuɗi kwanan nan da aka kama wani john wane ne daga hanyar ka zai zai daga daga zai je kaduna sau da aka sun labari suka ci ana hada kudi a midiya sau da aka suna ba da shawara da dubu kaza kaza ake hadawa ai za a iya hada kaza ma'ana suna bibiyar midiya da su ake komai amma gwamnati ba ta da ƙwarewar da wai za ta iya ganin wa'annan mutane ko ta kama su su zo hannu wai da sun ci a ba miliyan kaza yanzu ma tun da sun ga ana haɗa kuɗin to ya koma miliyan kaza ana ba su dukiya ana ba su kuɗi suna wasa da kuɗi suna haska kuɗi wanda wannan barazana ce ga ƙasa barazana ce ga tattalin arziki ma'ana dukiyarku da kudaden naku yana komawa daji gaba daya wallahi yadda ka san banki haka suke jera kudi suke jera kudi cash mutane na dauka suna kai musu miliyoyi miliyan 20 miliyan 30 domin a fanci mutum daya za a waye gare kudaden hannun na kuma duk za su koma hannu kuma yana daji to wannan barazana ce kadai ma ga tattalin arziki da karuwar talauci da yakar mutane da talauci to da aka ni dai bisa shawara ta ba na ba da shawara. wallahi a ci gaba da kai musu kuɗi duk wanda suka kama shi a yi shahada in sun kashe shi kansu wallahi ko ni ne aka kama ba na fata a kai ko kwandala. wallahi zan yi kalmar shahada su kashe ni amma a kai wani miliyan kaza wannan babu wani dalili ci gaba da ta'addanci ne zai kawo ƙarfinsu ya ƙaru dukiyarsu ta ƙaru su ci gaba da sayan makamai waɗanda kuma da hannunsa a ciki su ci gaba da mallakar wannan dukiya watakila da haɗin bakin wasu dama a cikin gari sannan muna cikin wannan yanayi ɓangaren maiduguri kuma sai ga shi an hasko mutum sama da ɗari hudu da goma sha shida mata zunzurutu da ƙananan yara a daji tun harin da aka kai na goshe a ƙasar maiduguri bayan wanda aka kashe aka yanka aka harbe an tafi da mata da yara guda ɗari da goma sha shida. kuma sun haska su sun ce gwamnatin najeriya sai ta fanshe su da wasu kuɗi a cikin awa arba'in da biyu. in ba haka ba sun ce wallahi duk za su kashe kuma gwamnatin ma ta yi magana ta ce ba ruwanta ba wani kuɗi da za su tura sai dai da a kashe amma shiru kake bi matan cibon da aka kama kwata-kwata ba su wuce ashirin ba duniya ta rude har amerika har ingila har ina ne amma wannan wani ma bai ma sun an kama waɗannan mata ɗari da wani abu yanzu suna hannu ba an haifko su suna magana suna daji wanda abincinsu kawai da kulawa da su mata mata za ta yi wanka za ta yi tsafta ba dama mata za ta je ɗaki mata za ta yi kaza za ta yi kaza wata da ciki wata tsohuwa ce wata budurwa ce wasu 'yan mata ne wasu zaurawa ne duk inda za su je da bindiga a kansu kuma musulmai ne dukkaninsu amma yau ba mu da 'yan midiyan da za su kududu su waɗannan abubuwa duniya ta je ingila ta je amerika ta je ko'ina amma duk da haka cewa ake cewa ana kashe kiristoci a najeriya wayannan ɗari hudun da aka kai su daji aka ajiye kulawa da su ma kadai ba karamin aiki ba kuma na yi maka imani inda za a kashe su gaba ɗaya wallahi gwamnatin najeriya babu abin da za su yi musu ko ba wanda za a biya biya kuma na tabbatar kudin ma ba za su biya to muna cikin wannan musifar mata da ƙananan yara suna daji za a kashe su da irin waɗannan matsaloli sannan kuma ana taba mutuncin manzan Allah a jisan time wallahi za a waye gari ƙarƙashin ƙasa ya fi maka daraja mutum ya roƙi mutuwa inda imani in zai haɗu da Allah lami lafiya ya shiga ƙabari. na rantse da Allah ya fi masa albarka sama da wannan rayuwar matuƙar za a rika waɗannan abubuwa al'ummar musulmi ba su da mutunci ba su da daraja matansu ba su da daraja annabinsu ba su da daraja wallahi gwara mutum ya mutu da imani gwara mutum ya shiga ƙarƙashin ƙasa ya mutu da imani ya fi masa da irin wannan rayuwa ta ƙasƙanci ta wulaƙanci wadda ba san iyakarta ba so da haka babban abin da ya fi damuna kamar da na faɗa shine muna da manya muna da manya-manyan 'yan siyasa manya-manyan malamai manya-manyan sarakuna manya-manyan ma'aikata 'yan majalisu gwamnoni musulmai har yanzu ban ji muryar wani wanda ya fito ya yace wani abin kafa kafa ya isa ba kuma lalle gwamnati ta ɗauki mataki kada haka ta sake faruwa taba mutuncin manzala zai iya sa musifu su karu a cikin wannan ƙasa bala'i ya karu a cikin wannan ƙasa domin shi dai Allah ba zai bari ba tunda yana ɗaukar mataki da kansa kamar yadda yawa waɗanda suka gabata labarin da na ba ku satin da ya wuce ibn hajar ne ba da ibn hajar al-askalani yace wallahi a zamanin shi an taba samun wanda ya zo yana zagin manzon Allah yana cikin zagin manzon Allah sai kare ba zaki ba kare ya rika haushi yana daga kafa yana nima ya tsinke kare marar albarka ya ji ana zagin annabi ya kasa hakuri ibn hajar mai fatahul bayan ya ce wallahi karen nan haka yi tsinke wasu na cewa kafin ya tsinke wannan fa saboda taba martabar annabi da ake yi ne karen nan ya da ana a ba saboda shi bane dan karen ya tsinke ya je kan wanda ke zajin annabi ya yi galgala shi to da aka sai ya kashe shi sannan hankalinsa ya kwanta karen ya kuma dawo inda aka daure shi ya tsaya aka ce kun ga saba manzan Allah da yake yi Allah ya ɗora masa kare kalban ya zo ya kashe shi kare marar albarka yana kishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kana da mulki kana da sarauta kana da matsayi ga musulunci da Allah ya baka kyauta a taba darajar annabi kai shirin saboda tsoro ko tsoron waje ko tsoron gida ko tsoron kujerarka kuma ka rika tunani wai za ka yi daraja idan talakawanka ka rika tunanin za ka yi martaba a idan talakawanka ka rika tunanin talakawanku za su rika yabonku Allah yana da matukar wahala al-imam abu dawud da al Tsabarani da wasu daga cikin malamai suka rawaito wani makaho a zamanin annabi sallallahu makaho ne bai gani yana da baiwa baiwa a gidansa sai ta ce taba mutuncin annabi baya jin daɗi yana wani ɗinta ya nema mata kashe da yake kinga? duk duniya ba ni da sama da manzan Allah ki daina taba mutuncinsa washe gari ma ta yi ya yi wani ɗinta washe gari ta yi ya ɗauko mi'iwal ya ɗauko wato ya ɗauko ya sunanta wadda ake tsara da ita wallahi ya same ta ya saka mata ya farka cikinta ya ce ki ci gaba da zagin manzan Allah ya zai gaya manzan Allah annabi ya ce ku shaida jininta ya tafi a banza wa na anna damaha hadran annabi ya ce ba wani kisafi jininta ya tafi a banza annabi bai ce waye shaidar ka ba ma saboda ya san sahabbai ba sa ƙarya ya san sahabbai mutanen kirki ne ya ce mazala zaginka take mutuncinka take tabawa na yi mata kashedi na yi mata kashedi ta ki yadda mazala shi sa na kashe ta kawai sau da ka ba wani mataki da annabi ya ɗauka a kansa wannan biyu yana nuna maka cewa matsayin annabi yana da girma a zukatan musulmai a zukatan muminai duk wanda baya damuwa ko bai jin daɗi ko kuma yake jin daɗi yake ganin ai musulmai ne ma da tsokana wallahi wannan munafiki ne domin da'awa ta musulunci dole ne dole ne a yi da'awa dole a ce annabi isa ko ba dan Allah bane cewa dan Allah ne ko Allah ne wannan zadin Allah ne domin na ji wata kirista wata bahaushiya jahila wai ai cewa annabi isa ma ba Allah bane wannan zagin annabi isa ne wato kenan Allah shi ya fara zagi kenan domin Allah ne fara korewa kansa da ya fara korewa kansa babu wani ilahu sai shi ba wani abin bauta sai shi isa ba Allah bane mala'iku ba alloli bane layyan sankifa Masihu. an yakuna abdan lillah wala almala'ikatu almuqarrabun ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا da mala'iku da annabi isa bai taɓa kyama ba a ce mishi bawan Allah shi bawan Allah cewa wai idan ka ce isa ba Allah bane ko isa ba dan Allah bane ka zage shi wannan ƙarya ne ashe ke ma da kike cewa annabi Muhammadu ba annabi ba ne saboda baki imani da shi ba sai mu ce kin zage shi ba za mu ce kin zage shi ba a baki yadda manzon Allah bane kawai baki yadda ba amma ba mu ce kin zage shi ba amma zagi na cin mutunci zagi na wulakanci zagi na taba mutunci to wannan shine wanda muke ganin lalle dole ne hukuma ta dau mataki ko babu wani musulmi da zai iya haƙuri kan haka kuma yin shuru a gurin mu ma saba wa Allah sannan kuma zai iya sa Allah ya fushi da mu zai iya sa Allah madaukakin sarki ya sace jeho mana bala'in da yafi wanda muke to ba za mu iya shuru ba ba za mu iya mantawa da abin ba ba za mu iya cewa komai ya wuce ba a bai wuce ba lalle hukuma ta ɗauki matakin duk yadda za a yi to haka baka samu wani so da shi ma wanda ake shi ma ya zo ya yi mutum mutuncin da wancan kafirin ma da yi wallahi ne na fula ne ma ya zo ya yi rubutu mummuna ni na karanta maganganun a kan manzan Allah salama duk da an ce gwamnatin sojoji ta kira shi ta kuma haɗa wani kwamati na bincike a kansa da musulmai da kiristoci ɗin a yi masa tambayoyi cewa me yasa aikata wannan wannan ba aikin jami'an tsaro ba ne jami'an tsaro ba sa shige wajen shiga harkar addini da shiga abin da bai shafe su irin wannan na addini ba ya zo shafin wannan da ya ce mishi adam a shakadin nan wanda yake yin da'awa ta kiristoci amma ka sani babban abin da ke bata musu rai shine musulunta da ake ba magana wai ya dauko bible yana wa'azi da shi ya dauko qur'ani yana wa'azi da shi yana ainihin hada bible da qur'ani dan ya fitar da gaskiya ba wannan ba za a daina ba ko kana so ko baka cewa ga maganar a bible ga magana a qur'ani dan tabbatar da manzancin annabi ko tabbatar da annabi Isa ba dan Allah bane wannan babu yadda za a daina wai a daina wa'azi da bible wannan ƙarya ne za a yi wa'azi da bible a ce ga abinda littafin ku ya faɗa domin annabi ma yayi kuma Allah ma ya faɗa kul hatu burhanakum in ku kulfa su bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da attaurar a karanta ta annabi ya sha gaya musu ku zo da attaurar a kawo ta a karanta a duba annabi ya ce ga inda gaskiya ta jama'a cikin littafin to ba za a daina daukar bible a nuna musu ba cewa a daina daukar bible wallahi haushi suke bi ana musulunta su kuma suna ta duk bayanin da za su yi babu wani musulmi mai imani mai hankali da ya taso a musulunci da zai shiga addinin kirista duk wanda ka gani ko dai dama kan ba ma guje ne wanda bai san Allah ba amma za su ga manya-manyan fastoci manya-manyan mutane a duniya turawa da indiya da ina ne suna ta musulunta soci guda ta musulunta manyan mutane 'yan kwallo da aka sani a duniya ta musulunta wannan shi ne yake bata musu rai sun ce daga cin a baya nan da shekara ta dubu biyu da sautu duk duniya za ta zama kiristoci by the year 2000 yau ga shi muna dubu biyu da ashirin da ainihin shida sai ma musulunta da ake sake yi a duniya baki ɗaya wannan shi yake ɓata musu rai shi ke tare musu da hankali da aka so suke a daina wa'azi a daina kira mutane zuwa ga babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu bawan Allah ne annabi Isa bawan Allah ne shine abin da ransu bai kuma wannan shine da'awar musulunci kuma shine abin da musulunci yake kira shine abin da ƙwar'ani ya kunsa sau da haka babu yadda a daina muna roƙon Allah ta tabaraka wa ta'ala duk wanda ya saba martabar annabi da mutuncin annabi ubangiji Allah ka ɗauki mataki a kansa idan an tsare shi ko an kare shi Allah ba zai buya a gare ka ba Allah ka tsare wa annabinka ka mutunta annabinka wata mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama magana ɗaya ta gaya wa annaba Allah madaukakin sarki ya saukar da wadduha kwana arba'in ne annabi bai samu wahayi ba kasa inna muhammadan wada'ahu rabbahu wa qalahu ai muhammadu su yayi ban kwana da shi ya ma yi fishi da shi ya rabu da shi yau kwana arba'in babu wahayi annabi bai ce komai ba duk da ya ji zafin maganar sai ubangiji ya ha na rantse da safiya da hantsi wallaila idza saja na rantse da dare lokacin da ya rufo magariba ta yi ma wadda a sarabuka wa matsala ubangijinka wallahi bai rabu da kai ba kuma bai yi fushi da kai ba walal akhiratu khairul laka min al ula lalle lahira kuma ta fi maka wannan duniyar ma da kake cikin ta ubangiji ya yaba annabi ya yi kokari masa tasliya ya yi kokarin yadda zai kwantar da hankalinsa ya rika tuna masa nemomin da ya masa dan hankalinsa ya kwanta yace alan yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka balan fahada wa wajadaka ailan fa'agna Allah ya rika tuna maka ni'imomin da ya maka ka tuna fa da kai maraya ne Allah ya baka mafaka ya baka makoma ya baka wanda za su rike ka ba uwa ba uba ka taso fa'awa wa wajadaka balan ya same ka ba ka da Qur'ani a hannunka babu annabta babu wannan kyakkyawan wahayin da ke hannunka fahada ya zo ya shirya da kai zuwa ga wannan wahayi da Allah ya bata wa ka ailan fa'agina da ya same ka kana cikin bukata ta ainihin wato ta ta rayuwa fa'agina ubangiji ya zo ya wadata ka ya maka arziki musamman arziki na zuciya arziki gina nafi ubangiji duka ya baka wannan duka na nuna maka Allah yana kare annabinsa yana goyon bayan annabinsa duk wanda ya taba shi Allah ba zai bar shi ba Allah ubangiji ka samu dace ba ke Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih al-mustafa amma ba'du fa ya ikhwata al-islam wal iman wasiqum nafsi bi taqwallah jalla wa ala thumma alamu anna manzilatan nabiyyi sallallahu alayhi wa wa sallam fi qulubi al-muslimin منزلة عظيمة غرسها الله تبارك وتعالى أو هذه المحبة من الذي غرسها إن الذي غرسها هو الله تبارك وتعالى ولذلك تجد كل مؤمن كل مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه لنفسه وولده وماله والناس أجمعين بل كان يفديه بأبيه وأمه لقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يبينون ذلك بأقوالهم وأفعالهم يقولون فداك أبي وأمي يا رسول الله نهري دون نهرك وزهري دون زهرك يا رسول الله لكي يكون ترسا وزنة ووقاية لحماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا فلنكن كذلك لنكن زنة ووقاية وترسا لحماية المصطفى عليه الصلاة والسلام لكن أمرنا الله تبارك وتعالى بالصبر والمثابرة والتقوى على كل ما ينال من إرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رب العزة والجلال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنبيه عليه الصلاة والسلام وأن يصلي عليه ويزيد عليه بركة ورحمة وأن يرفع درجته في الإليين وأن يرفع درجته في الدنيا والآخرة يا كرشي أيها da Allah akwai sanarwa da na yi na satin da ya gabata dangane da sayan makabartan wato wata gona da za a yi wadda akwai bayanin da muka yi kuma wasu da yawa ba su fahimci bayanin ba sannan yadda bayanin ya zo mana mu kam ya zo mana ne a haka wato abin da ya faru muka ce shine an sai gona ne miliyan bakwai a hannun wasu kuma wajen wata uku da sayan suna zira kuma suna son sai da ita wannan ainihin wato rep wato ɗan kawo kenan ko alkawarin da ya ba wani alkawari a zai biya gaba ɗaya ba kame daga alar sarki sani shaida ne to yadda su suka yi mana bayani ne su wato kwamatin makabartan suka ce a shi ne ya yi alkawari zai biya gaba ɗaya kama daga baya da muka bibiya shi ga alhaji ya ce gaskiya bai ce zai biya gaba ɗaya ba kuma bai wannan alkawarin ba sannan kuma a tsawon lokacin nan ma ba a samu an tuntube shi yadda ya kamata ba to wannan shine rashin fahimtar da aka samu da aka karan farko muna ba shi haƙuri da dukkanin masoyansa kuma muna sake nasiha ga waɗanda suka rika sa a midiya cewa ya yi alkawari ne zai biya gaba ɗaya gaskiya bai ɗauki wannan alkawarin ba kame da bayanai suka biyo daga baya da aka kuskuren fahimta ne aka samu muna roƙon don Allah kada mutane su mai da wannan abin ya zama siyasa kuma duk da haka wallahi ya turo da naira miliyan biyu jiya ta hannuna da hannun mala abdurrahman ya ce a yi haƙuri ya ba da miliyan biyu a saka a cikin akawun ɗin in kuma Allah ya sa nan gaba ya samu ƙarin wani abu ma zai iya ƙarawa sannan mu ne masa addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kuma asalin ma abin da ya faru akwai yaki da yawa wannan gari na yaƙi da wato waɗanda suke kawo harkokin shaye-shaye aka zo za a yi masa godiya ne shi ne kuma ce masa bayanin wannan sayan ainihin wato makabartan ya kuma sai to insha Allah shi ma abin da aka yi ciniki zai ba da muwarsa to gaskiya an samu rashin tunatar da shi ɗin ma yadda ya kamata har zuwa wannan lokaci maganar ba ta je hannunsa ba amma a jiya ya ba da naira miliyan biyu Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma muna sace ba shi haƙuri dangane da wannan bayanai da suka gabata Allah ubangiji ya saka kowa da alkhairi To da haka za a ci gaba da neman taimako kuma na manta ban sani ba an ce za a aiko da abin da aka samu satin da ya wuce to har yanzu dai ban samu labarin abin da aka samu ba amma insha Allah in an sanar za a sanar da mutane ubangiji Allah ya saka kowa da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ọmọ